الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله تقييم المتقيم عن موقف السعادات المالكية من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خامسا نبير العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله العلامة ربيع بن هادي أمير المدخلي الله يمزر هما له ردود كثيرة في هذا الباب ينا دردو كيما زيوة game باب babin كان kan كتب نعم ومن min ما قال بقى تشتمون في الشهر abinda دورنا babban malami ya الكتب ليس من آل العلم يأتي زي الكتب ما شرك تجمع بوتا سائلني من هو عديد اه شي ما لميني إن الليفريشا ما لميني إن أدب إن لا شي دخل في ميدان لا يسنه إيه، دخل في ميدان لا يسنه شي زي الكتب يا شرك تجمع بجند بمبالي وقعت في الضلال يا شرك تجمع بجند بمبالي يا شيخ فجن كبيري يا شيخ فجن توليدي ya shiga fagen fidu, ya shiga fagen hadisi ya shiga fage ya shiga fagen kala-kala ya shiga fagen da bai kware ba sai ya auka cikin ƙasa don dama malamai suna cewa man takallama fi gairi fannihi a tabil ajaib duk wanda yake magana a cikin fannin da ba nashi ba zai zo da abin mamaki an gane ko zai yawaita kwabi a cikin al'amuransa saboda haka ya shiga cikin fagen da bai ba sai ya auka cikin fata an gane wannan ku mu duba cikin a kutubu wahidatun abin zikir rudud eh. na shidda hmm. shi ma ya yi fatawa game da haka na'am qala fi kitabihi rahimahullah Sheikh Ahmad At-Tuwaijiri ya faɗa a cikin littafinsa Allah ya masa rahama sai kutub rajulun aqil ya ce sai kutub mutum ne masanin adam na'am law uslubul insha'i yana da usulubi na insha'i mai kyau wato ya iya rubutu in dai a ɗauki alƙalami ne a yi rubutu wannan bawan Allah ya ƙware kaga shi sai kudu kasifin shi sai sai kudin mufakir ne shi an gane adib amma ba malami ba shi an gane bai dace ya dauki littafi ya rike alƙalami ya ce zai yi rubutu a kan tauhidi ba ko a kan tafsiri ko a kan hadizi, ko a kan fikihu ko a kan kaza ba ya kamata ne ya yi rubutu a kan literature domin ya fa'idantar da al'umma ƙwarewar shi wajen rubutu ƙwarewar shi wajen larabci lakinnahu la ya'rifu shay'an an ilmi salaf wala al-aqida shi bai san wani abu ba game da ilimin salaf ko abin da ya shafi aqida bai san komai ba game da wannan amma fa yayi rubuce a rubuce a ciki yayi ma ilimin addini kutse to anan wajen ya yawaita kurakurai sai ya fada cikin aqidan khawarij ya fada cikin aqidan shi'a ya fada cikin aqidan sufayi ya fada cikin aqidan alaqatu babu irin aqidan da ya fada ba an gane ku dalilin da yasa ya fada jahilci dalilin kuma abin da ya fuske shi saboda hannun shi yana ya iya ɗaukar alƙalami ya yi rubutu ya ƙware a wajen larabci sosai sai ya ɗauka cewa duk mutumin da ya ƙware a wajen larabci to babban malami ne shi akwai bambanci tsakanin na ƙware a wajen yare da kuma ni babban malamin addini ne to shi abin da bai gane ba kenan ina kawo misali a najeriya akwai irin su wale ka akwai irin su supreme frequency akwai irin su chino achebe wa'annan malamai ne na literature na english sun kware a kan shi sun yi rubuce-rubuce amma a cikinsu babu wanda ya kuda cikin chemistry babu wanda ya kuda cikin physics babu wanda ya kuda cikin biology babu wanda ya kuda cikin economics a gari ba su kutsa cikin fannoni na ilimi ba sai suka tsaya suka yi rubuce-rubuce a cikin fannin da suka kware kaga anan sun yi ma ilimi adalci wayannan bayan Allah da na ambata sun yi ma ilimi adalci kaga babu wanda ya zage su amma da za su kutsa cikin fannin da ba nasu ba da ka ji an musu rugu-rugu an gane ku ni ba san dalili ba mafi yawan mutane wanda suke da alaƙa da karatu na turanci karatun boko suna tsayawa su yi adalci a fanni da wuya ka ga malami na boko ya shiga fannin da ba na shi ba in an ba shi wani darasi ma ya karasa shi to wannan darasi ba nawa bane ni ban iya ba a samu wani baya cin nauyi amma a wajen ilimin addini in ka mutum fanni ba na shi ba wai ba zai iya gaya ma ban iya ba shi yana ganin iya ce ma ban iya ba to yana ganin wai irin ya faɗi warwas kenan an gari kuma dole sai mun koyi ban iya ba shi ban iya din nan ba la ajari din nan a wajen salaf nisbul ilm cewa ban sani ba a wajen magabata sun ce rabin ilimi ne ina ba san gane wannan kuma abin da zai baka takaici sai mabiya wannan malami sai kudu suka ce a duniya babu wanda ya taba rubutu akan ma'anar la ilaha illallah kamar shi wai babu wanda ya taba rubutu akan ma'anar la ilaha illallah kamar sai kudu duk da irin wannan bara da yi wai shine imam imamu tauhid wal aqida fi hadha al asr shine imam na tauhid imam na ainihin aqida shi ne ya bada fassara na la ilaha illallah a wannan zamani fassara ingantacce ina ba san gane wannan kaga dole ne mu koyi wannan al'amari duk fannin da mutum ya tsaya ya kware akan shi ya tsaya ya ba da muhimmanci akan wannan fanni fannin da ba naka ba kada ka kuza a cikinsa a gane malamai magabata ba sa kuza cikin fannin da ba nasu ba imamul gazali bai taɓa kusawa cikin fannin matsalawar hadis ba amma ya yi rubuce-rubuce akan usulun fiƙi saboda malami ne na fiƙi malami ne na usul an gani ina kawo ibn usaimi bai taɓa kutsawa cikin inganta hadisi ko za'afawa ba ba mu taɓa ganin an ce sahawa ko ibn usaimin ba ko za'afawa ko ibn usaimin ba amma ibn usaimin ya yi isin baɗi na fiƙi shi masalin fiƙi ne sosai masanin usulul biki. to kaga wannan yana nuna mana malamanmu suna da adalci sosai da sosai kowane mutum zaga kai fannin da ya kware akan shi sosai an gani sai ga malami ya tsaya kan fannin da Allah ya fannin da Allah ya bashi Allahu a'lam نعم القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ ودوبها شاهدنا طب عند الشدة المنهج القوي في إيه. وجود الدعاء للإمام بسم الله نعم. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على الإمام البيهقي في شعب الإيمان الإمام البيهقي يبقى لكتابة شعب الإيمان أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الوائل أنكر أودك أبي عثمان شين سعيد بن إسماعيل الوائل الزائد أنه قال للي يا شيخ da isnadin shi zuwa ga tamimu dari marfu'an eh, addinin babu wannan wawon din addinin nasiha kan sahal sultan wannan hadisin addinin nasiha shine ainihin abi usman sa'id bin isma'il alwa'is az-zahir yake cewa fansa al Ka yi nasiha ga shugaba wa akthir lahu min ad-du'a bis-salah ka yawaita yi masa addu'a da kirkintaka ka yawaita yin addu'a da shugaba cewa Allah ya sa ya zama to mutumin kirki ka yawaita mai addu'a da shiriya na'am bil qawli da magana da aiki an gane Allah ya shirya da shi ta hanyar maganarsa Allah ya shirya da shi ta hanyar aikinsa da kuma wajen hukunci fa innahum salamu salaha al ibad bi domin lalle idan shugabanni sun gyaru to bayi suna gyaruwa da kuma kaddame da garuruwa bayi suna gyaruwa da gyaruwansu in shugaba ya gyaru to mutanen gari ma sun gyaru an gani idan shugaba ya ɓaci mutanen gari ma sun ɓaci wa ka an a layin bil la'ana? ka shedinka ka ringa yin addu'a ga shugabanni da tsinuwa Allah ya tsine mu shugabanninmu Allah ya wulakanta su ka shaidanka da irin wannan an gani bai dace a ringa jin irin wannan magana a bayan a bakin ahalin sunna ba wanda yake da fahimta da manhaji na salaf shi kullum alaƙar shi da shugabanni addu'a a gare shi alaƙar su da shugabanni nasiha ta hanyar da ya dace na'am yazdadu sharran E, ka shaidinka da yin mummunan addu'a a gare su sai su ƙara sharri kan sharri in ka musu mummunan addu'a sai su ƙara sharri a kan sharrinsu. in da suna cutar da kai ne sai su ƙara cutarwa a kan su in suna zaluntar ka sai su ƙara zalunci a kan su wa bala sai bala'i ya ƙaru a kan musulmi sai dai ku yi musu addu'a da tuba sai su bar sharri yartafi sai bala'i ya dauke ga musulmi yanzu ina ganin jiya ne ko shekaran jiya nake jin labari cewa a can a can oyo state in ba na manta ba a wata yarinya ta je rubuta jam yarinyar nan ta sanya hijabi da ta sanya hijabi sai ainihin masu kulawa da jam ɗin shugabannin jam ɗin sai suka ce dole sai ta cire hijabi ta ce ita ba ta cire hijabi ba domin hijabi addinin ta ne sai ce wallahi ba za ki rubuta jarabawa ba sai kin cire hijabi domin wannan dokan jam ne in ji masu kulawa wanda aka sa su kulawa da jam ɗin an gane wani ku haka suka tilasta mata ta cire wannan hijabin a gaban jama'a ba suka tilasta ta cire hijabi a gaban jama'a to bayan ta cire hijabin shine al'amarin ba aka fara yawo da al'amarin ya za a yi musulunci ya ce a sa hijabi sannan kuma dokar najeriya ya ce ya ba kowa dama ya addini shi sannan kuma ministry of education ta ba da dama a sa hijabi yaya za a yi a ce wai jam ne ta ce kaza to wallahi da aka bincika ba ruwan jam sai jam ta ce wannan magana ƙarya ne ita ba ta taɓa cewa a cire hijabi ba wato shugabannin da ke kulawa da abin a wannan wurin ne su ne suke da wannan ra'ayi shi ne aka yi sauri aka kwabe su Kasu ƙara mai maimaita wannan al'amarin ina ba gano wannan a ko'ina akwai mutanen da ke kin musulunci ina ba gani gane abin yana ba su haushi wai idan idan mata suka sa hijabi za su rinka satan amsa don haka ne me yasa kwamiti na jam ba za ka sanya wakilai daga cikin mata ba idan mata sun zo su bincike su kafin su shiga ko sun shigo da wani abu wanda zai din su. kuma kowane exam center yana da cctv camera kawai wani abu ne na tsananin kiyayya ga musulunci da musulmi to kaga nan wajen mahallin shahid nan. to wayannan mutane da suka yi wannan za mu iya cewa ku ko Allah ya tsire muku sai dai mu Allah ya tsire su idan muka ce Allah ya tsire mu sai Allah ya amsa to abin zai ci gaba ne amma muka yi addu'a Allah ya shirye wayannan mutane da suke kokari su hana mutane sa hijabi to idan muka yi sa'a sai Allah ya amshi addu'a idan kafirai ne sai su musulunta idan musulmai ne lalata tuba ta gari sai su gyara halayen shi yasa na kawo misali da wannan al'amari ina batan gara wannan saboda haka kafirai sun daɗe suna fada da hijabi to amma mu sani cewa ministry of education ta riga ta sanya hannu cewa a ringa sanya hijabi tun zamanin su shek abaka mamur gumi akwai malaman da suka yi faifin sosai lallai sai an sanya hijabi a nan garin kaduna har najeriya ma ina gani akwai shek abaka mamur gumi akwai shek abaka treta da wasu malamai da suka tsaya akan abu wasu ma daga cikin malamai sai da an kulle su daga baya aka sa hannu cewa an yarda kowace mace ta sa hijabi domin yin sallah da kuma tsara mutuncin ta matsayinta na musulma in kaga wani malami ya ce kace sanya hijabi to ƙarya yake yi ba dokan ministry of education bane ba dokan wani kaza bane wannan ra'ayin kanshi ne na fatan gani kawai abin da ya kamata a kai karan shi zuwa ga na gaba da shi in yana ganin shi yana da iko ne na mulki to akwai wanda yake gaba da shi an gane ko, Allahu a'lam na'am safi'an nadara eh, wa qala al-imam al-barbahari rahimahullah al-imam al Allah ya masa rahama ya ce a cikin sharru suna ya rajula ya da'u ala idan ka ga mutum yana mummunan addu'a ga shugaba malam annahu sayyid hawa to kasancewa shi ma san rai ne wannan fa shugaba kowane irin shugaba ce sa na kawo maganar jamfin nan kowane irin shugaba ba sai shugaban kasa ba kadai idan ka ga mutum yana mummunan addu'a ga shugaba kasancewa ma abocin san rai ne dan biri'a ne shi ba alama ba ne na ahlus sunna yin mummuna addu'a ga shugaba shugaba in ya bace addu'a ake Allah ya shirye shi Idan ka ga Allah yana yin idan mutum yana yin addu'a ga mutum ga shugaba cewa Allah ya shirye shi Allah ya gyara shi ka sani lalle shi ma abokin sunna ne insha Allah insha Allah hmm. kaga yace insha Allah hmm. don za a iya samun wani dan a baya mummunan addu'a ga shugaba amma yana da wasu miyagun akidu amma dai wannan akida akida ce da ya kamata a same ta a wajen masu bin sunna kuma yanzu a wannan zamanin ana samun wannan akida galibi a wajen masu bin sunna mafi yawan masu bin sunna a wannan zamani za ga suna hawa kan mumbari suna tsine ma shugabanni suna zagin shugabanni akan mumbari to yin haka ya saba makarantarwa na salam ya saba makarantarwa na sunna sai na ce ja'ala alama man kana sunniyan salafiyan addu'a lil wulati al-amr sai ya sanya alama na wanda ya kasance sunni salafi wanda ya kasance sunni salafi yin kyakkyawan addu'a ga shugabanni an gani wane ne sunni in an ce sunni waye sunni yau to kaga a istilahin shi'a waye sunni yawa shi dan shi'a in dai kai ba dan shi'a bane kai sunni ne sawa'un kai khawarij ne shi kai ko dan qalaqato ko dan jabariya ko dan qadariya ko dan ikhwanul muslimin ko dan zururiya ko dan qutubiyya kai ko kai wane ne ko sufi ne kai sunan ka sunni ɗan shi'a kawai ya ce musulmin duniya sun kaskashi biyu sunni da shi'a an gano wannan aiki ta an ga ɗan shi'a na cewa wane ma ai sunni ne a cikin iran akwai sunni kada ka yi tsammani yana nufin akwai ahalin sunna na hakika don wanda zai ce ba a iran ma akwai sunni suka ce sunni da wani istilahi yan tun wujud yan hakika sunni ne a wajen yan shi'a don ku sani an gano wannan ko shi dan shi'a in dai baka shi akai sunni ne kawai saboda haka amma an ce sunni ga hakika shine wanda yake bin kitab wa sunna akan fahimtar magabata duk mutumin da yake bin kitab da sunna akan fahimtar salaf to wannan shine sunni ina fatan gane wannan don muna magana rannan sai wani ke kawowa ai a Najeriya da wane da wani da wane ma dan sunni ne sai ce billahi lazi ba dan sunni bane shi duk mutumin da yake cewa qur'ani halitta ne ba dan sunni bane duk mutumin da yake wulakanta sahih bukari wallahi ba dan sunni bane shi ai alaman gane sunni a matakin farko ka yarda da cewa babu littafi ingantacce bayan alkur'ani kamar bukari da muslim to idan mutum ya zo yana izgili ga bukari da muslim yana cewa wai ilimin hadisi haji ne ilimin hadisi takalidi ne wai takalidi ne ilimin hadisi don malami ya ce sahi takalidi ne kawai ba wani abu bane kawai in malami ya inganta hadisi kabi takalidi ne ba wani abu bane kawai da sauran saboda ya lalata addinin gaba daya ko wai sai a sa wannan daga cikin sunni na kasan gani ba a kiran mutum sunni sai ya fi manhaji na salaf na'am wal aks bil aks wal aks bil aks wato kishiyan haka kuma abinda zai biyo ba shi ne kishiyansa shi ne alaman wanda yake mummuna addu'a ga shugaba yaya bid'a idan kaga mutum na mummuna addu'a ga shugaba to ya dauki alama daga cikin alamomin yan bid'a to akwai ahli sunna da yawa da suka dauki alama daga cikin alamomin yan bid'a sun dauka kuma suna da awan su ahli sunna ne an gani yan kaɗan ne daga cikin masu awan sunna a Najeriya suka dauki wannan manhaji na yin kyakkyawan addu'a ga shugabanni da yin nasiha ga shugabanni wato a gefe ba wai hawa kan mumbari ana daga murya ana zagi ba misali yan kaɗan suka dauki wannan to kuma wannan yana daga cikin abu mai muhimmanci na gane malamin sunna da malamin bid'a na'am alwasiliya wa alaikum salam aqida alwasiliya to amma kai ka san ƙarya ne ka san shugabannin Najeriya 'yan siyasa suna yawan zama da malamai duk da ya faɗo wannan ƙarya yake kuma sai aka zauna da malamai maimakon ka ga malaman su zo su ɗauko sabon nan su gaya mu zai tsaye kasar jikinsa na rawa Za ga gwamna zai ce yana da taro da malamai lokacin da gwamna ya rufa yake yanzu nan yake mulki a garin kaduna ya zauna da malamai ya fi shurin masaki kuma zai ce gani nan kuma nasiha to an kansa amma sai a je kan mamari a ce an kansa a waya ba a kan shi ba ne to haka nan wannan gwamna din shi ma yana yawan zama da malamai ah, ba an yi wani zama da malamai aka yi tarabar kuɗi ba akwai zaman da aka yi da malamai da gwamna aka fito da wani buhun kuɗi yana rabawa an amsa ko ba amsa ba an amsa to a lokacin da ya kamata a yi Ta ce ka ajiye kuɗinka muna da sako wanda in ka amsa wannan sako ya fiye mana wannan kuɗin ko ba ka bane to gashi ya tara su an kawo buhun kuɗi an ce yadda kuka zaɓe ni kuka zaɓe ni din nan kuka cika mun alƙawari to ni ma zan cika muku alƙawari aka fito da buhu aka yi kemara aka ɗauka sai daga baya da mutane ke ta manzuri cewa gaskiya malamai wannan an wulaƙanta malamai sai malaman su ma da kansu suka fara gaskiya an wulaƙanta mu ya za a yi a zo a tara ma a ɗauki hoton mu bayan ba a riga an tara a lokacin da ake haka bara su yi za ka ɗauko hoton za ka ɗauko ainihin kuɗin a buhu za a raba sun kai kabara malaman aka ce gashi nan za a cika muku alƙawari kamar yadda ku cika ma gwamna alƙawari Allahu Akbar to bayan sai da sai daga baya ina ganin da aka je gida wannan fa gwamna ya gama da mu wannan fa kaza an gama da mu sai suka fara maganganu gaskiya wannan ba karamin cin mutuncin malamai bane a zuwa tara malamai ana kyamara don an ba su wani dan karamin kuɗi nawa aka ba su ba dai kuma amsa ba an fahimce na yi. to kaga da har ana ana da iko a game da su har ayi rabon kuɗi ashe ya kamata ku yi amfani da wannan dama ku yi nasiha wani lokaci da wani daga cikin gwamna da ya gabata wani rantsuwa ma ya ce ya yi mafarkin ya gashi a aljanna wani gwamna eh, wani mutum sun kai nan kamata na eh aka tara su masa ma ya tara sai na cewa su bishi na siya su gaya mai gaskiya shi ne sai ce shi ya yi mafarki ya gan shi aljanna wai gwamna ne bai tara ainihin malamai su ce Allah malamai su gaya mai gaskiya game da siya shi nasiha da ya tasa mai shi ne shi ya yi mafarki ya ga gwamna din a aljanna to wallahi wani lokaci shugaban kasa yakan kira malamai zan ya tattauna da su har fadan shi an gari amma ba in sun je wajen babu wanda zai ɗauko wani nasiha na ƙoƙarin nuna mai hanya sai kaɗan daga cikin su amma kuma a gefe zai ce wallahi sallahi ba ma samun daman ganin su an gari tunda ba ma samun daman ganin su ne shi ya sanya muke hawa kan mun bari mu yi zage-zage ok dama an ce in baka samu baka samu daman ganin shi ba kawo ka yi zage-zage haka aka ce maka na'am na'am aqida al-wasiyya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن wasu فلا ينفون wato ba ta korewa a gare shi su ahalu sunna wal jama'a yan salafiya ba sa korewa ga Allah abinda Allah ya siffanta kanshi da shi idan Allah ya siffanta kanshi da wata siffa su yan salafiya ba sa kore ma Allah wannan siffa din wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i kaman Allah ta'ala ya siffanta kanshi da ji da gani wa huwa samiul basir ko to su ahli sunna tunda Allah da kanshi ya siffanta kanshi suna tabbatar masa wa ma kana rabbuka nasiya Allah ya kore ma kanshi mai ya kore ma kanshi mantuwa haka nan za su kore ma Allah mantuwa din yadullahi fawqa aydihim Allah ya tabbatar ma kanshi da hannu tunda Allah ya tabbata ma kanshi da hannu shi da kansa to ba za su kore mai abin da ya tabbata wa kanshi ba in ka ce Allah ba shi da hannu sai mu ce a wace aya ne Allah ya kore wa kanshi rashin hannu wa ya buƙa wajen rabbika Allah ya tabbatar ma kanshi da fuska in ka ce Allah ba shi da fuska sai mu ce a wace aya ne Allah ya kore wa kanshi fuska ya kamata mu gani a cikin Qur'ani Allah ya ce ban da fuska Allah ya ce ban da hannu Allah ya tabbatar ma shi da hannu irin nashi wanda ba irin na halitta ba da fuska irin nashi wanda ba irin na halitta ba an gano wannan ko to sai wani yazo ya ce Allah ba shi da fuska bayan Allah ya ce wa yabqa wajhu rabbika wani ya ce Allah ba shi da hannu bayan Allah ya ce yadu lahi fawqa aydihim an gano wannan ko sai muke to wannan ra'ayinka ne mu dai a Qur'ani Allah ya siffanta kanshi da hannu ya siffanta kanshi da fuska ya siffanta kanshi da ji da gani to kai da kace bai da wannan sifa a ina ka samu an gane ai an gane ka ce Allah bai daidaita akan al'arshi ba a ina ne Allah ya kore maka shi daidaituwa akan al'arshi bayan Allah ya ce ar-rahmanu ala al'arshi sawa an gane wannan ko fala yanfauna anhu ma wasafa bihi nafsuhu ba sa kore ma Allah abin da ya siffanta kanshi da shi wala ya kalima an mawadhi'i sannan ba sa karkatar da kalma daga inda yake ba sa karkatar da kalma daga inda yake Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi sai wani ya ce ar-rahmanu alal arshi istawla istawa din nan sai fasara shi da istawla Allah mai rahama ya yi rinjaye akan al'arshi kun gane wannan ai shi Allah ya ce ya daidaita sai wani ya karkatar da wannan istawa ya mai da shi istaula Allah ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka ya zo wal malaku saffan saffa da mala'iku sau sau ubangijinka ya zo zuwa irin nashi sai wani ya ce ubangiji baya zuwa to wane ne ya ce maka baya zuwa bayan shi da kansa ya ce maka yana zuwa zuwa irin nashi wanda ba irin na halitta ba an gane wannan ai to saboda haka sai ce a'a ba zuwa ake nufi anan ba ana nufin zuwan al'amarin shi ne waja a rabbuka ai waja a amru rabbika al'amarin ubangijin ka ne ke zuwa ba shi ke zuwa ba an gane wannan ayi to wannan wato an juyar da kalma daga inda yake sannan kuma can inda Allah ke cewa wujuhu yawma idhin nazira ila rabbiha nazira wasu fuskoki a wannan lokaci suna cikin annuri suna kallon ubangijin sai wani mutum ce da ce ila rabbi ha nazira sai ce ubangiji ba a ganin ubangiji a gane ba a ganin ubangiji sai ce ila rabbi ha nazira ai muntazira ni'imata rabbiha ai tana jiran ni'imar ubangijinta ake nufi haka wannan ba a ganin ubangiji Allah ba shi da siffan da za a gan shi sai suka kore ma Allah siffar da za a gan shi suka tabbatar mai da siffar da ba a gan shi ba haka irin wannan fassara an juyar da lafazi daga daga inda yake to su ahli sunna ba sa karkatar da lafazi daga inda yake suna barin lafazi yadda Allah ya faɗi wannan lafazi haka suke bane shi wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi kuma su din nan ba sa ilhaji a cikin sunayen Allah da kuma ayoyinsa ahli suna ba sa ilhadi menene manan ilhadi ilhadi ga lugar larabci shine karkatarwa almail Anis sawab almail karkacewa shi ya sanya ake kiran kabari da ake yin shi din nan a gefe ana kiran shi lahadu saboda kabarin ya karkace daga daga tsakiya an gane ko ake kiran wannan kabari lahadu to saboda haka in an ce in an ce ainihin ilhad ilhad shine almailu an isma karkacewa daga daidai shine ilhad an gane wannan ku to saboda haka amma a cikin yare na wannan zamanin malaman aqida na wannan zamanin galiban suna amfani da kalmar ilhad ga inkarin samuwan Allah inkarin samuwan me Allah shine aqidar mutanen China shine aqidar mutanen Russia shine aqidar mutanen Korea shine aqidar mutanen Japan su wayannan mutane mafi yawan mutanen ba su yarda akwai Allah ba ina fatan gano wannan su suna ganin babu Allah ana kiransu mulhidun amma wannan istilahi ne amma ilhadi kawai mutumin da ya karkace daga hanya shine mulhidi to saboda haka ilhadi ya kasu kashi kashi akwai al-ilhad fi asma'i fi lahi wasu sifati akwai al-ilhad fi ayati walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zaru allazina duna fi fi asma'i Allah shi ke da sunaye mafi kyawu ko roƙe shi da su wa zaru allazina duna fi asma'i ku bar wa'annan da suke karkacewa suke ilhadi ga sunayensa yi ji zauna makanu ya malu da sannu za a saka musu abin suka kasance suna aikatawa to ilhadi a cikin mai kenan a sunayen Allah da sifofinsa akwai ilhadi ga ayoyin Allah innal ladzina na fi ayatina la fauna alaina lalle wa'annan da suke ilhadi suke karkacewa game da ayoyinmu ba sa ɓuya a gare mun san da su za mu yi maganin su an lura yi ta da haka ilhadi a cikin sunayen Allah ya kasu kashi kashi suna da yawa daga cikin ilhadi a cikin sunayen Allah akwai inkarin sunayen Allah da sa. kamar yadda kafiran maka suka yi inkarin sunan ar-rahman suka ce ba su yadda ar-rahman sunan Allah ba ne. wa kazalika auhayna an arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن كافران مكة بس يدد الرحمن با lokacin da aka yi sulhul hudaybiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya aliyu ya zama to sakatare wanda zai rubuta tattaunawa wanda aka yi an gane wannan ku? to aliyu bin abi talib ya fara da bismillahir rahmanir rahim suka ce ah me kuma ar-rahman suka ce mun san dai ma'anan Allah amma ba mu san ar-rahman ba suka ce ma nadri man rahman illa rahmanul yamama suka ce ba mu san menene ar-rahman ba sai dai ar-rahman na yamama shine musailama al-kazzab yanzu muhammadu ya koma bautan musailama kenan ya koma yana bautan Allahu kuma yana bautan Musailama kun fahimci wannan ai Su aka shine Allah ya ce wa hum yakfuruna bir rahman sun sun yi inkarin sunan mai ar-rahman hmm. an gani sai Allah ya ce musu ulidu ullaha awudu ur-rahman hmm. ayyan da u? ka ce musu ku kira sunan Allah sunan shi ne hmm. ku kira ar-rahman duk sunan Allah ne ayyan da u? kowanne kuka kira falahul asma'ul husna Allah shi ke da sunaye mafi kyawu duk sunayen Allah ne kai ba ma wai Allahu da Ar-Rahman ba Allah na da sunaye da yawa kun gane wannan ayi huwa Allahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada sunan Allah ne huwa Ar-Rahmanur Rahim sunan Allah ne Ar-Rahman Ar-Rahim huwa Allahu allazi la ilaha illa hu al-Malik sunan Allah ne al al-Quddus as-Salam al-Mumin al-Muhaimin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir duk sunan shi ne wa subhanallahi amma yushrikun huwa Allahu al-Khaliq al-Bari al-Musawwir al-Khaliq sunan Allah ne al-Bari Allah ne al-Musawwir Allah ce kai ba wannan kadai ba wala Allah shi ke da sunaye mafi kyau ba wayannan ne kadai sunayen Allah manzo Allah yana yawan yin addu'a as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw allamtahu fi kitabik aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqik aw ittasalta bihi fi ilmi al ghayb indak ina roƙonka da kowane suna wanda yake naka an gane ku wanda sammaita bihi nafsak wanda ka kira kanka da shi aw anzaltahu fi kitabik ko ka saukar da shi a cikin littafinka au allamtahu ahadan min khalqik ko ka karantar da shi ga wasu daga ɗaya daga cikin halittunka a wista sarta bihi fi ilmin gaibi indaka ko kuma ka kaɗaita da shi a cikin ilimin gaibi a wajenka ka kaɗaita da shi a cikin ilimin gaibi kenan akwai sunayen Allah ma da bai gaya wa kowa ba shi kaɗai ya kaɗaita da kayansa ina batan gane wannan da saboda haka Allah yana da sunaye da yawa kafiran maka sun yi ilhaji, sun karyata sunan ar-rahman to sai kowa yan jami'a yan jami'a sun yi ilhadi sun karyata sunayen Allah gaba ɗaya da sifofin shi kenan kafirci ma ya fi na kafiran maka a nan wajen a wannan bangaren kafiran maka sun karyata sunan ar-rahman ne kadai yan jami'a ba yan jami'a ba su yadda Allah Allahu bane a ba su yadda Ar-Rahman bane shi ko Ar-Rahim ko Al-Qudus sun yi inkarin sunayen Allah gaba ɗaya da siffofinsa an gane wannan ko sun ce duk sunayen Allah suna komawa ne daga zuwa ga ma'anan Allah suna cewa suna ne na ainihin ainihin zat sun yi inkarin shi gaba ɗaya shi ya sanya malamai suka ce mafi sharrin bid'a a duniya shine aqidan jahmiya wanda suka kore ma Allah abin da ya siffanta kanshi ne shi ka gane sun kore ma Allah siffofin shi ba sunaye da siffofin gaba daya to wannan yana daga cikin al-ilhad fi asma'illahi wa sifati sannan sai mu'tazila su ma mu'tazilawa sun yi mai mu'tazilawa sun yi ta'dilul juz'i sun kore ma Allah sunaye a sun kore ma Allah siffofi sun tabbatar da me sunaye sun ce Allah sami'un bila sam'in basirun bila basarin alimun bila ilmin sun yadda da sunan Allah alimun ne amma Allah bai da ilimi sami'un ne Allah amma baya ji basirun ne amma baya gani kaga wannan tadilul ne sun tabbatar da sunaye amma sunan bai da ma'ana kaga wayannan masu ma yan jahamiya ne amma wasu nau'i na jahamiya sannan sai yan asha'ira yan asha'ira su ma sun yi tadilin juz'i sun tabbatar ma Allah sunaye guda bakwai sun kora sauran sun tabbatar ma Allah sunan hayyun alimun kadirun wal kalamu lahu iradatu wa ka sabu wal basar sun yadda Allah hayyun ne rayayye ne hayyun bi hayat sami'un bi sam'in basirun bi basarin alimun bi ilmin kadiru bi qudra sun sun yadda da wannan kaga sun yadda da sunaye da sifofi a nan wajen amma sun kore wasu daga cikin sunaye da sifofi sun ce in ba wannan ba duk sunayen da ba wannan ba za a yi tawilin shi ne kaga su mayin asha'ira sun yadda da wayannan sunaye guda bakwai sun yi inkarin sauran sun yi tawilin shi su ma a nan wajen sun yi ilhaji amma wane ne ya fi hadari a ciki na jami'a an gano wannan ku in inkarin sunan Allah da sifofi yana daga cikin ilhadi a cikin sunayen Allah sannan na biyu ne sanya ma Allah sunan da bai sa wa kanshi ba idan ka sanya ma Allah sunan da bai sa wa kanshi ba kai ilhadi kaman a kristoci sun sanya ma Allah sunan abun uba sun ce akwai Allah da Allah da Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki suna cewa ya ubanmu wanda yake sama Allah shi ne ubanmu suna cewa ubanmu ne to wannan kalman uba ilhadi ne a cikin sunayen Allah dan babu inda Allah ya sa ma kanshi suna uba an gari philosophers suna kiran Allah da suna al al-illa Al-fa'ila babu inda Allah ya sanya ma kanshi suna al'illa alfa'ila wai duk wani abin da ya samu a duniya Allah shi ne dalilin samuwan shi suka samu Allah wannan suna al'illa alfa'ila an gani ku sun ce wujudin layi ta'ala illatun fi wujudin makhlukat samuwan Allah shi ne dalili na samuwan mai halitta samuwan Allah shi ne dalilin samuwan halitta wai tun da an samu Allah dole a samu mai shi wannan magana ya yi mai illan shi eh yawa cewa samuwa Allah shi ne dalilin samuwa halitta inda akwai Allah dole a samu halitta nan Allah ba wani burgewa ya yi ba ba wani ni'ima ya yi mana ba da ya halice mu dole ne ya halice mu ana kiran wannan daga cikin falasafa ashabul illa an gari samuwan ɗan adam an gani dole an samu ɗan adam sai an samu mutuwa dole an samu ɗan adam sai an samu mai gajiya sai an samu yunwa to shi ma dole an samu Allah sai an samu halitta kenan a nan wajen ba wai Allah yana halitta bane da ganin daman shi saka wannan suna al'illa alfa'ila ba sunan Allah bane philosophers suka sanya ma Allah wannan suna ashabul illa an gani yarda da shi ma kafirci ne an gani sa'annan scientist suna kiran Allah muhandisul kaun Allah shi ne injiniya na duniya kuma Allah shi ne injiniyarin na samar da duniya wannan suna muhandisul kaun ba suna Allah bane babu inda Allah ya sanya maka suna muhandisul kaun wannan ilhadi ne a cikin sunayen Allah da siffofinsa sannan kuma kirkiro sunan gumaka daga sunan Allah shi ma ilhadi ne kirkiro sunan gumaka daga sunan mai Allah kamar kirkiro lata daga Allahu kirkiro manata daga almanan kirkiro wadda daga alwadu, sai kuma ko kirkiro uzza daga al-aziz daga sunan Allah al-aziz ka kirkiro sunan gunkin da ake da uzza lata daga Allahu to wannan sunan da aka samu wayannan gumaka ilhadi ne a cikin sunayen Allah da sifofinsa a kirkiro sunan gumaka daga cikin sunan Allah sannan na hudu ya zamanto a siffanta Allah da halittunsa a ce duk wani siffa wanda Allah ke da shi daidai yake da na halittunsa shi ma wannan yana daga cikin ilhadi a cikin sunayensa in an ce Allah na da hannu irin namu ne Allah yana ji irin namu ne Allah yana magana irin namu ne to duk wanda ya yarda da wannan yayi ilhadi kamar yadda ƴan mushabbi hake yi yadda ƴan mushabbi hake yi an gane wannan ko to wannan ilhadi kenan a cikin sunayen Allah kadan daga ciki sannan akwai ilhadi a cikin ayoyinsa ayoyin Allah sun kaskashi biyu akwai ayatun lahi kauniya kalkiya akwai ayatun lahi diniya shari'iya ayatun lahi kauniya shi shine halittun Allah halittun Allah alama ne na samuwan Allah ma'ana ayatun lahi alama na samuwan Allah kun gano wannan hayi idan mun kalli halittun Allah za mu tuna da Allah wanda ya halicce su kamar yadda in mun kalli wannan masallacin za mu tuna da maginin wannan masallacin ko idan mun kalli wannan littafi al'aƙida alwasudiya za mu tuna da wanda ya wallafa littafin duk abin da ka ganshi a duniya dole akwai wanda ya yi shi hankali baya taba yarda a samu abu a ce babu wanda ya yi shi ina fatan gane wannan saboda haka a samuwan abu dalili ne akan wanda ya yi shi wujudu shai dalilun alakaliki na tan gani saboda haka ilhadi cikin cikin ainihin ayatul lahi kauniya kalkiya shine mutum yayi inkarin halittan Allah yace ba Allah bane ya halicci duniya idan mutum yace ba Allah bane ya halicci duniya yayi inkarin ya yi ilhadi a cikin ayatun lai kauniya kalkiya ko ya ce ba Allah bane ya halici dan adam wannan ilhadi ne a cikin menene eh shi rububin sa yawa kaga inna da allazi khalaqa samawati wal ardh fi sittati ayamin thumma stawa ala al arsh yughshil layla an-nahar ba shi ba la tasjudu li shams wala lil qamar wa min ayati lil layl wan nahar wa shamsu wal qamar daga cikin ayoyin Allah daga cikin alamu da zamu gane lalle akwai Allah muna ganin wannan alamu zamu tuna da Allah akwai dare da yini da rana da wata la tasjudu li shams wala lil qamar kada ku yi sujada ga rana ko ga mai ko ga wata saboda mai saboda su ayatul lahi ne kauniya kalkiya ba su bane Allah din wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku yi sujada ga Allah wanda ya halice su in kuntum iyyahu ta'budun in ku kasance shi kadai kuke bautawa kaga wannan ilhadi nan cikin ayatul lahi kauniya kalfiya ilhadi cikin ayatul lahi diniya shar'iyya shine littattafan da Allah ya sauka wa annabawa ayatul lahi diniya shar'iyya littattafai wahayi wanda Allah ya sauka ma annabawa a cikinsu akwai gayan hikima dole ne mu yarda da su da zarar mutum ya ga alkur'ani zai tuna da wanda ya saukar da alkur'ani idan mutum ya ga attaura zai tuna da wanda ya saukar da attaura idan mutum ya ga linjila zai tuna da cewa wannan linjilan ba dan adam bane ya kirkiro shi lalle akwai wanda ya yi shi kenan alkur'ani da attaura da injila da sauransu suna nuna mana wanda ya saukar da su an gane ku to wa'annan littattafai su ayatul lahi ne menene diniya shar'iyya tilka ayatul tilka ayatul ayatul kitabil mubin an gane ku wa min an tilka ayatul kitabil mubin kaga Allah sai kira alqur'ani ayatul kitabil mubin Allahu a'lam na'am walaikum salam jahamiya sai ta irin kulli su kuma sai ta irin jizuri to su masu yi a wani bangare su kenan suna tare da sha'ira wajen ta irin jizuri na'am an kai ah. bahawiya bahawiya bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim na'am alhaji ashar na goma sha ɗaya halikun bila haja Allah mai halitta ne ba tare da bukata zuwa ga halitta shi ba kada ka yi tsammani Allah ya yi halitta ne don yana buƙatar halitta a gani yanzu baturan da ya jirgi shin me yasa ya jirgi domin yana da buƙatar jirgin yana so ne ya samu sauƙi a rayuwansa, shi yasa ya jirgi baturan da ya kwamfuta yana so ne ya samu sauƙi shi yasa ya kwamfuta da kwamfutan zai sauwaƙe mai wasu wahalhalu a wajen wasu al'amura da yake buƙata ya yi an gani to shi shi ma Allah haka yake Allah yana halitta ne don yana bukatar halittunsa Allah khaliqun ne bila haja an gane duk wanda yake halitta don yana bukatar halittu to wannan mai rauni ne kenan bature mai rauni ne domin ya halici jirgi ya halici kwamfuta ya halici wannan waya da muke gani don ya samu sauki a rayuwarsa to Allah ta'ala kuma sabanin haka yake Allah ya halice mu ne amfanin halittar zai koma kanmu ne ba Allah bane zai amfana da halittar mu mu ne za mu amfana da halittar mu da kuma da kanmu idan mun zo duniya Allah da ya halice mu ya halice mu idan mu bauta masa idan mun zo duniya muka bauta ma Allah wane ne zai fa'idantu da bautan mu ne mu ne za mu shiga aljanna sakamakon wanda ya bauta ma Allah shine aljanna ko raziqun bila muna Allah ta'ala mai azurtawa ne ba tare da wani ɗaukar tsawainiya ba Allah yana azurtawa amma fa in ya azurta ka ya jin ya dauki wani nauyi yanzu in wani mai kudi ya kwashi kudi ya baka dole ya san ya dibi wani abu dole ya san yayi wani dawainiya sai sa kafin mai kudi ya dibi kudi ma sai ya duba nawa yake da shi nawa nake da shi karin kwashe duka in ba wani wani lokaci ba mai kuɗi yana so ya kyauta in ya duba kuɗin da yake da shi sai ya fasa an gani to shi Allah yana azurtawa ba tare da wani dawainiya ba yanzu mu duba teku yanzu idan mutum ya tura hannu a cikin teku ya tura yatsa a cikin teku sai ya ciro me ya rage wannan tekun ba abin da ya rage shi an gani wannan ku to Allah ta'ala idan ya baka arziki ba abin da ya rage Allah wannan abin da ya baka babu wani ɗawainiya da Allah ya ɗauka za ka yi tunanin kai Allah ya bani da yawa wannan abin da Allah ya bani wa iyazu billah kamar mai kuɗi ya baka cewa na fa zai girgiza irin wannan kyauta da ya fa zai girgiza wa iyazu billah eh ai gida kuka ai ba tare da wani nauyi ba ai ba tare da wani taklifi ba kamar yadda ya zo cikin sharhin aqida a sahawiya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imun inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwatil matin ban halici aljannu da mutane ba sai dan su bauta mu to kila wani ya dauka Allah yana fa'idantuwa da bautan ne sai Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin ba na neman wani arziki daga gare su ba wai ina neman wani arziki bane yasa na ce su bauta mun a amfanin wannan bautan zai koma ga su kansu ne wa ma uridu an yudi imun ko ba wai ina so su ciyar da ni bane ba inna allaha huwar raza. lalle Allah shine mai azurtawa hmm. zulku wasul masima ma abocin karfi kuma amintacce an gane ku نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية أبي الزبير أشكي رواية أنا أبي الزبير جابر من طريق آه، مرزوق مرزوق يعني أبي بكر نعم نعم الذي حدثه محمد بن ابن إسحاق بن خزيمة المختصرة آه، مختصرة نعم ومن طريق أيوب عن أبي زبير عن جابر الذي خرجه الحسن مثل في بمسنده ومن طريق هشام حدثت واهي عن أبي الزبير عن جابر قال إن عائشة إن أشية عرفه lalle yammacin arfa Allah yana sakkowa a cikinsa zuwa saman duniya sakkowa irin tashi wacce ba irin ta halitta ba fayubahi sai Allah ya yi alfahari Allah ya yi alfahari da ma'abuta sambai da ma'abuta ƙasai sai Allah ya ce ku duba zuwa ga bayina ga shi nan masu gizo masu ƙura bahina ga nan a cikin rana ga nan sun shiga cikin zafin rana suna bauta mun nan eh, lokacin da rana lokacin arfa ba ga mutane sun shiga cikin zafin rana suna ta gubi Allah zai ce kalle su da masu gizo gashin su yi busu busu sun yi ƙura kuma gashi sun shiga cikin zafin rana sun zo daga duk sasannin duniya mai faɗi mai zurbi suna kaunar rahamata kuma ba su ga azabata ba alhali ba su ga yadda azaba na yake ba sun karanta maganan azaba ne a cikin ƙur'ani da sunna amma suka yi imani da shi kuma suka kiyaye duk abin da zai sanya su faɗa wuta kaga bayi na kirki kaga suna nisantar shirka sun san shirka na shiga da mutum wuta suna nisantar zina sun san zina na shiga da mutane wuta suna nisantar zalunci sun san yana shiga da mutane wuta suna nisantar saba ma iyaye sun san saba ma iyaye na shiga da mutane wuta an gane wannan ko duk suna nisantar wannan alhali ba su ga azaban ba shine Allah ya ce to irin waɗannan mutane yaya kuma da sun ga azaban ya zai kasance da sun ga irin azaban da mutum da Allah ke wa azzalumai irin azaban da Allah ke yi wa masu shirka da sun gani da ya kuke tunani kun gane ai da sun bi kiyayewa na ita falam yiwa yawma falam yiwa yawmul akfar isfan min an-nar min yawmi arfa ba a taba gani wani yini ba wanda yafi yawan atika min an-nar wanda ya fi yawan mutanen da yake an cece su an fanshe su daga wutan jahannama ba kamar ranar arfa babu yinin da ake fansan mutane daga wuta kamar ranar arfa eh saka ga mutumin da Allah ya ba shi dukiya yana da iko ya je aikin hajji da jiba ya tabi gaskiya saboda ko da mutum ya yi asarar ranar arfan nan ba karamin asara ba ne an gani? Hmm, hadisi ne mai rauni وروى عن شامة الحوائي أن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله أن رفاعة عن رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مدى ثلث الليل idan الليل dare الدري wuce أو rabin dare ya wuce ko آه ينزل الله إلى السماء wuce Allah yana sakkowa saman duniya sakkowa irin tashi ba irin ta halitta ba eh na ce sakkowa irin tashi ba irin ta halitta ba kun fahimta ku saboda tunanin da yan wayannan suke yan falasafa su ce yan Allah yana sakkowa to wani daren yake sakkowa daren Najeriya ko daren Amerika, ko daren ina ko daren China to akwai garin ma da kullum cikin dare ake akwai garin da babu dare ma sai rana to haka ne wani daren ake nufi Allah yana saukowa in ci babu abin da ya shafe mu da wannan Allah yana saukowa saukowa irin tashi wacce ba irin ta halitta ba tambayan kaifa a ne yawwa na yace a ah, to ko sai Allah ya ce la asalu a ke rai ni ba zan yi tambaya game da bayina ba in ba ni ba ni da kaina zan tambi kaina ba sai na tambi wani daga cikin bayina ba bayan tasiru ne wane ne zai nemi gafara ta in gafarta mai a cikin wannan sulusun daren da Allah ya sauko Allah zai ce wane ne zai nemi gafara ta in gafarta mai wane ne zai roƙe ni in amsa mishi wane ne zai tambaye ni in bashi har alfijir ya fito ashe mutum ya kwanta lokacin sulisin dare irin karfe biyun na biyu da rabi da sauransu mutum ya kwanta ya ringa bacci ya cuci kanshi ya kamata daidai lokacin nan ka tashi kana karatun alkur'ani daidai lokacin nan ka tashi kana kiyamun laili ka tsaya ka roƙi Allah bukatunka ina fatan gano wannan lokaci ne da bai dace a ce bayan Allah suna bacci ba lokacin Allah yana saukowa ya ce waye zai roƙe ni bashi wane ne yake da bukata an biya mai bukata a lokacin wani yana nan yana munshari ana jin wannan munshari daga waje kun gani kenan wannan ya nuna mana Allah yana saukowa saukowar nan ba a kamanta shi da irin na halitta duk mutumin da ya tunanin saukowar daidai da na halitta ne to wannan ya yi ridda ثم قال له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اخبرنا ابو محمد الناصري اخبرنا ابو الاقدام السراج حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي مسلم الاغر قال اشهد على ابي سعيد وابي هريره انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناشد على ابي هريره ان قال Eh, na shaida ga abi sa'id da abu hurairah cewa wa'yan wayannan bayan Allah su biyu lalle su sun shaida ga manzan Allah wa ana ashhadu ni ma ina shaida a gare su cewa lallai sun ji annabi muhammad sallallahu alaihi yana cewa lallai eh? allah ta'ala yana jinkirta wa bayi har sai sulusun dare na farko ya tafi yaushe ne sulusun dare na farko a kasa dare kashi nawa ukun farko a kasa dare kashi uku ukun farko na? hatta zahaba sulusun lailin awwal ko sai sulusun dare na farko ya tafi hmm? a ce awa goma sha biyu ne a cikin dare awa hudun farko sai Allah ya sauko zuwa saman duniya saukowa irin tashi sai Allah ce shin akwai wani mai zunubi da zai nemi gafara shin akwai mai istighfari shi istighfari wani lokaci ko ba zunubi zaka iya yi idan mutum bai da zunubi sai ya istighfari Allah zai daga shi da daraja shin akwai mai tambaya a biya mai bukata shin akwai mai addu'a a amsa mishi har sai rana ta bullo Allah yana faɗin wannan magana din. an gane